ku biyo ni marabanku insha Allah darasin mu ne za mu nuna muku yadda za ku je trust wallet ku sami wani coin mai matuƙar sauƙi kimanin ƙwaya dubu ɗari ku biyo ni kai tsaye za ka wuce trust wallet ɗinka A shige ta kamar haka okay da ka shige ta za ta buɗe maka kamar haka ya zamana kana da wannan koyon ɗin mai suna smart key koyon ɗin binance ne shi, gan shi na smart key ya zamana kana da shi ya zamana kana da shi nan, sai ka shiga wannan ɓangaren send ɗin sai ka danna kamar haka da na kamar haka akwai link da zan ajiye muku inda za ku aika wannan smart channel a cikin shi ba wai ma aikawa za ku yi ba kawai gas fee ne za a ɗauka ga link ɗin nan gan shi nan inda ƙarshen sai ke ƙarewa da 221c kawai sai ka rubuta 0 point zero zero kawai abinda za ku rubuta kenan sai ku danna continue kuna danna continue kun ga abinda suka ce za su ɗauka za su ɗauki naira ashirin da ɗaya da kobo sha tara a yanzu kenan ya danganta da me da lokacin da kai ma za ka yi akwai sauƙi na network fee ko kuma akwai akasin haka kawai sai ku danna wannan send ɗin kuna dannawa shikenan ba za a ɗauki lokaci ba sai ku koma ni yanzu tun da riga na siya yanzu ba zan danna ba ku danna shi za ku yi da kun danna shi ba a ɗauki lokaci ba sai ku koma cikin trust wallet ɗinku kamar haka kamar nan kunga shi ne fuskar to sai ka koma can ƙasa an koma can ƙasa za ku ga coins ɗinku kimanin ƙwaya dubu ɗari yawa an ga sunan coin ɗin rooster finance kun gan shi ƙwaya dubu ɗari gani yana wasan da na yi gashi na yi receiving ɗinsa gani ga hash transaction ɗin nan kun gani <coughs> kun gani a lokacin mana network fee kun ga naira tamanin da shida ne kun ga amma a yanzu gashi da safe nake wannan abu naira ashirin da yan kai ne to network fee ɗin zai iya sauka ko kuma ya hau wannan shine yadda za ku bi ku samu wannan coins ɗin mai suna rusta finance na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku mai da maka subscribing ba kuma shine zuwan ka na farko na ta share muna fata za ka yi subscribe na fata kuma na share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum